ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لتقص دوة شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1434 kuma bakwai ga watan bakwai ko shidan bakwai ga watan bakwai miladiya uku. Allah mai girma da buwaya ya sake haɗa mu ya sake haɗa waɗannan fuskoki masu albarka a wannan masallaci namu na masjidu al-imam ibn rahimahullah domin gabatar da darasin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba yi duk shekara ɗan uwa wajibinmu ne mu riƙa lura da yadda rayuwa take gudana kamar ba mu bane ko kuma ba a kai shekara ɗaya ba da gudanar da tafsiri da rufe shi aka yi jawabai na budewa aka zo aka yi jawabai na rufewa gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala har ya sake sa mu ko mun sake zagayowa shekara ta zagaye wannan abin lura ne jujjuyawar kwanaki da shushuɗewarsu da wucewarsu to abun kula ne ga mai hankali akwai bayan allah da muka yi tasiri da su a wannan shekarar bara a wannan masallacin amma allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara za su zagaye za su za su ga wannan na bana ba allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsu na san haka ta faru tabbas saboda haka dan adam wajibinsa ne ya rika lura da yadda kwanaki suke gudana duk lokacin da kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwanaki uku suka shuɗe a cin rayuwar mutum to ya sani an yanki wani ɓangare daga cikin rayuwarsa rayuwarsa ta samu tawaya shi yasa ba abun munna bane shuɗewar kwanaki wani malami yana cewa waɗanda suke tsaye da bukukuwa na wai sun cika shekara kaza a zo a taya su murna ya ya kamata ya su gayyaci mutane a zo a taya su kuka domin suna kusantar kabari ne da can shekarun mutum arba'in ya zo aka ce yanzu yana bikin cika shekara hamsin sai ba kamata ya yi biki ba kamata ya yi zaman kuka a zo a taya shi zaman kuka domin rayuwar shi tana ta ƙarewa Mawaƙi ne hikima yana cewa ya subul mar'a ma zahaba layali wa kana zahabu zahabuhunna lahu zahaba ya subul mar'a ma zahaba layali wa kana zahabuhunna lahu zahaba shudewar kwanaki suna sa dan adam ta jin daɗi. an sa mai rana ya kusan gama karatu saura wata kaza ya samu appointment saura kaza to wannan kwanakin da kake ta kirgawa wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba tafiyar kwanakin nan naka to tafiyar ta ne duk lokacin da kwana ɗaya ya kare a cikin rayuwarka to wannan karewar tana kusantar da kai zuwa ga kabari ne to wajibi ne mun ka tuno da wannan wajibi ne dan adam ya rika tuno da wannan shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisinsa ingantacce ce ni'matani maqbulun fihi ma kathirun min an-nas as-sihhat wal faragh nimomi guda biyu so tari mutane sukan yaudari da su ba su cika tsaya su kula da su ba ni'imomi ne manya-manya ni'ima ta farko a siha lafiya dan baka san darajar lafiya ba to sai lokacin da rashin ta ya same ka ba lokacin zaka gane muhimmancin haka alfara ni'ima ta dama a baka lokaci a baka dama kowace irin dama dama ta rayuwa dama ta lafiya ita kanta lafiyar dama ce dama ta samun lokaci dama ta ka aiwatar da abin da ya cancanta ka aiwatar da su tari ƴaƴan adamu ba su cika kula da waɗannan ba sai ranar da suka rasa su ranar da mutum ya rasa lafiya to ranar yake gane muhimmancinta ranar da mutum ya rasa wata dama da Allah ya ara masa da yanzu kuma ta kubuce masa to a lokacin yake gane muhimmancinta to daga wajibi ne ku ga kula da waɗannan ni'imomin kamar yadda muka saba duk shekara muna tunatar da junanmu ladubban majalisotin tafsiri wanda malamanmu suka rubuta suka yi bayani a game da su maksudin yin tafsirin alƙur'ani mai girma shine sanin saƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa الإمام الحسن البصري رحمه الله ينا شيوا كان من كان قبله اتخذوا هذا القرآن رسائل من ربهم فيكسونها بالليل ثم ينفذونها بالنهار الإمام الحسن البصري ينا مع الماجران سنسيها يتي وأن دسك كابون كسن كتنشي sun ɗauki alƙur'ani mai girma a matsayin saƙo daga Allah wasiƙa ce Allah ya aiko musu da ita ta ƙunshi su yi ta ƙunshi su bari ta ƙunshi su je ta ƙunshi kas su je magabata na kwarai in ji al-Imam al-Hassan al-Basri sai suka ɗauki waɗannan saƙonnin na Allah subhanahu wa ta'ala suke ta su da daddare kamar mutumin da aka aiko masa da wasiƙa wasiƙan nan tana da tsawo kuma kila an yi amfani da wani yare mai wahalar fahimta to zai zauna ya ta bibitar wannan wasiƙar ya ta bibita domin ya fahimci me wasiƙar ta kunsa ثم ينفذونها بالنهار الإمام الحسن ya ce sannan sai su aiwatar da waɗannan saƙonnin da rana. in dare yayi za su ta karanta alkur'ani mai girma suna ta dabburi suna ta akuli suna bibikon ma'anonin alkur'ani sannan kuma in rana ta yi aka wayi gari sai su zama suna aiwatar da wannan saƙon da suka karanta a cikin alkur'ani to haka ake buƙatar mu zama mu ɗauki alkur'ani a matsayin saƙo daga Allah mu yi ƙoƙarin fahimtar sa mu ji saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa a cikin wannan littafi mai albarka littafi mai daraja littafi mai girma sannan mu ƙoƙarin aiwatar da waɗannan saƙonnin daidai gwaggwajen iyawar abu na farko ce. shi yasa wannan shi zai ba mu damar mu fahimci cewa halartar majalisin tafsir ibada mutum ya halarci majalisin tafsirin alkur'ani mai girma ibada yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce ce wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa haqqatuhum al-mala'ika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa dhakarahum Allah fi man 'indahu wasu mutane ba su taɓa taruwa a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba wato masallaci ya nuna kitaban ma suna karanta littafin Allah wa ya tajara sunahu bainahum sannan suna mudarasarsa malamai suka ce mudarasa na nufin me su karanta kuma su ji fassararsa a fitar da hukunce-hukuncen aƙida a fitar da hukunce-hukuncen fikihu a fitar da hukunce-hukuncen dokoki a fitar da hukunce-hukuncen ɗabi'u a fitar da hukunce-hukuncen mu'amala a tsakanin junansu wai ta dama suna hun bai lahun ce to illa nazarat alaihi mustaqilat in je manufarsu su karanta alqur'ani su ji saƙon Allah to sai Allah subhanahu wa ya sa nutsuwa ta sauka a gare su wannan nutsuwar ita ce ake neman mutum ya sama ita Allah madaukakin sarki ya so karma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kogo kogon tauri a lokacin da za su yi hijira da shi da abokinsa fatibinsa sayyiduna abubakar wannan natsuwar ita ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ake yakin hudaybiya ko sulhul hudaybiya wannan natsuwar ita ce akwatin annabi Musa alaihi salam ya kunsa da dan uwansa Harunu alaihi masala to in aka zo ana tafsirin alqur'ani ana karanta alqur'ani ana mudarasa ta alqur'ani to natsuwa tana sauka sannan wa haffatumul mala'ikatu sannan mala'iku su zo su yi kasa kasa da fukafukansu suna ba masu karatun alkur'ani da jin fassararsa fareti na ban girma kamar yadda ake ma wani babban mutum mai daraja fareti kuma waɗanda suka iya faretin kamar sojoji ko 'yan sanda to waɗannan ba sojoji ba ba 'yan sanda ba sojojin Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa mala'iku ce za su kama makaranta alqur'ani fare ki sannan kuma wa ghashiyat umur rahmat sannan rahama ta al'umma masu karanta alqur'ani sannan babban wanda yake wa zakarahumullahu fi man Allah kuma ya ambace su a wajen waɗanda suke wajensa su ne almalakul a'ala su ne jama'a masu daraja jama'a masu kima waɗanda ba su sako abinda Allah ya ce su yi shi suke mala'iku ce so daga ‘yan uwa wanda ya samu halartar majalisin tafsiri to a masa bishara da waɗannan abubuwan da hadisin nan ya kunta nuzulun rahama saukar rahama غشيان غشيان غشيان نزول السكينة عفوا سوكر نسوة غشيان الرحمة رحمة تللبي متى sannan kuma sai hafa'ul mala'ika mala'iku su rika mutum tare sannan zikruhumullahu ta'ala fi al-mala'il Allah ya ambace su a so daga ana bukatar wanda ya halarci majalisin tafsiri ya ladabtu da ladabba ya zama ya ba lokaci muhimmanci kada ya latti al-imam al-imam al-imam al-khatib al-baghdadi ya fitar da bayani a cikin littafinsa al-jami' li akhlaqi rawi wa adab salih cewa al-imam ahmad bin hanbal ya ce na kasance saboda suna da ilimi nakan tashi ba a yi kiran sallan farko ba domin in tafi wajen malami na ibnu ayyash ya ce sai mamata ta riƙe ne sai ta ce ka tsaya sai zakaru sun fara shara sannan ka fita wannan na nuna yadda magabata na kwarai suke ba lokaci muhimmanci musamman wajen halartar majalisin iri. har magabata na kwarai suke cewa ana buƙatar ɗalibin ilimi ya koyi da wasu dabbobi guda uku dabbobin ba su da wata kima ɗaya daga cikin ne kawai ke da kima shi kaɗai ya halarta ma a ci kimarsa kenan a ci a yanka shi a ci suka ce sai ka yi koyi da su sannan za ka sami ilimi an tambayi ɗaya daga cikinsu aka ce lima ajrakta ilma da me ka sami ilimi sai ce bi bukurin ka bukurin ba'iri wa bi hirsin ka hirsil hindiri wa bi sabrin ka sabrin himari ya ce na sami ilimi ta sanadiyar abaibaɗai guda uku bi bukurin ka bukurin tsa'iri da yin sammako irin ta irin sammakon tsuntsu tsuntsu an masa shaida tintini da wuri yake fitowa imhul kaifi yana siffanta kansa yace wa qad aghtadi wa tayru fi wuhnatiha bi munjaridin qaidil awabili haykai yace na kasance ina fitowa tun tsuntsaye suna cikin shekar su fito ba ina rigan su fitowa sannan cincin magabata suna mana nasiha ya zama karin magana suna cewa at-ta'irul mubakkiru yafuzu bid-duya sun inda ya fito da wuri shi zai samu shi zai samu tsuntsar da yake nema ya ci tsuntsa ba abincin shi ba kenan sannan sai ya ce wa bi hirsin ka hirsin hindi sannan da kwaɗayi irin na alade alade kaga bai da daraja bai da daraja amma ɗabi'arsa aka ce ka ɗauka ta kwaɗayi a iri. sannan sai ya ce wa bi sabrin ka sabrin ba? sannan sai haƙuri irin na Ka ga jaki ma bai da daraja waɗannan dabbobin na ƙarshe guda biyu da jaki da alade dukkanin su qur'ani ya ambace su da ambato mummuna amma kuma suna da wata ɗabi'a da take da amfani sai a gare ka ɗan adam mai hankali sai ka ɗauki waɗannan ɗabi'o'in nasu guda biyu ka aiki da su domin ka cimma manufarka kana buƙatar halarta da wuri kiyaye lokaci sannan na biyu yan uwa malamanmu suna cewa mutumin da ya halarci majalisin tafsirin alƙur'ani ana buƙatar ya zama zama mai kyau ba daidai ba ne mutum ya zo majalisin tafsiri ya kwanta ba daidai ba ne mutum ya zo majalisin tafsiri yana yin bacci sannan husnul istima'i wal isra'i ya zama ana mutum ya da kansa ga baki ɗaya. imam al-khatib al yana faɗi dai a cikin wancan littafin na sai ce innamal fa'idatu tusaqu li ashabiha ana faɗin fa'ida ne ga waɗanda suka cancanta a bada ita a gare su sai yayi malami nasiha yace idan kana koro wata fa'ida ta ilimi ga ɗalibi فرأيت منه إعرابا فأمسك إن كجا يا كودا كي بيدا بدا وانا فائدة با وكيكم سيكا كاي سيكا جينا فتا صدق أنا بقاتا حسن الإصغاء وحسن الاستماع قرآني ما يؤمرني دوانا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إذا أنا قرأت القرآن to ku saurari alƙur'ani ba a ce fasma'uhu ba ta aka ce fastami'u lahu shi yasa kana sauraron gidajen rediyo na larabci sai ka ji suna cewa tastami'una ila ida'ati kaza ba su cewa tasma'una akwai bambanci tsakanin sambu da istima al-istima na buƙatar ka ba da kanka da kunnanka da idanka da ƙwaƙwalwarka su zama sun tattara a wuri ɗaya sahabi yana ba mu labarin wani abu da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce fara'atu aynaya ko fa absaratu aynaya wa sami'atu uznaya wa wa'ahu qalbi uku kenan ce fa absaratu aynaya idanuwa na suka kalla annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake bayanin wa sami'atu uznaya kunnuwa na suka saurare shi na ji abin da ya faɗa sannan wa wa'ahu zuciya zuciyata kuma ta haddace shine qur'ani sai don kule su sai ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula malaman mu suka ce sune alatu ta'alluq a jikin dan adam sune na'urori da ake samun ilimi da su as-sam'u ji albasaru gani sannan alfu'adu zuciya ido ya kalla sannan kunne ya ji sannan zuciya ta haddace ko kwakwalwa sadaka ana buƙatar wannan sannan ana buƙatar kusbus su'al kusbus su'al kyakkyawar tambaya a majalisin ilimi ba tafsiri ba kawai gabaki ɗaya majalisin ilimi ana buƙatar kusbus su'al kyakkyawar tambaya sai da malamai suka bibbi suka yi rubuce-rubuce akan adabu su'al lajibban tambaya ya ake tambaya wace tambaya ce bata halatta ma mutum ya yi ta ba haka al-Imam Shafi'i a cikin littafinsa, sa al-Muwafaqat fi usul sharia sai da ya kawo mawaqin wajaje guda goma inda bai halatta mutum ya tambaya a cikin su ba to fahimtar irin waɗannan abubuwan suna da tasiri sannan bayan haka ‘yan uwa ramadanu na fuskantar gobe da izinin Allah za a fara duban fara domin ashirin da tara ga wata in an ga wata za a tashi da azumi kenan ranar talatin in ko ba a ga wata ba za a cika talatin sai kuma a tashi da azumi ranar laraba ɗaya ga wata ce so daga azumin nan ya kamata ko ya wajaba mu mata shi magabata na kwarai idan azumi ya kusa sun kasance suna shirye-shirye su masa shiri ba shiri na tara abinci ba ba shiri na cefane mai za a rika buɗe baki da shi mai za a rika sahur da shi ba a'a suna tanadi na tsarkake zuciyarsu suna fatan su shiga watan ramadan da tsarkakakkiyar zuciya alhali suna masu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ta barin hanyar saɓuɓɓuka ta barin dukkan wani abu da zai kai zuwa ga abinda Allah subhanahu wata'ala baya so kuma bai yarda da shi ba ta hanyar shiri wajen su aikata abin da Allah subhanahu wata'ala yake so suna sulhu da ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma suna sulhu da ƴan uwansu bayan Allah shiga cikin watan Ramadan suna masu tsarki kuma masu tsarkaka shi yasa lokacin da aka ce watan Ramadan ya kusa to niyyarka ta kasance mai ƙarfi ka kasance kayi niyya mai ƙarfi domin shirin shiga watan ramadan malamai suka yi iskin ba ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke da rai a shek muhammad hussein yaqub hafizahullah ya rubuta littafi littafin bai wuce shekara biyar ba da rubuta shi ya sa masa suna ƙalbin jadid liman yuri amma ka fassara shi ka ce wa ke son sabuwar zuciya ya rubuta littafin saboda halartowa watan ramadan a ƙarshen littafin ya yi wasu nasihohi guda ɗaya ga musulmin da yake son ya shiga cikin azumi yana mai tsarkakkiyar zuciya a nasiharsa ta ɗari sai ya bayani akan kyautata niyya a ƙarƙashin wannan nasiha ta ɗari ya fitar da fa'idoji na niyyar yin azumi guda ashirin da ɗaya in Allah mu da ya kaddara za mu iya faɗin su yanzu sai mu faɗi wasu daga cikinsu ko kuma duka gabaki ɗaya abu na farko ya ce an ta kula mika siyamika min alladina qala Allah ta'ala Niyyar ka lokacin da za ka yi azumi ta kasance kana son ka shiga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su a cikin suratu tauba Ya ce taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkari wal-'abiduna li hududillah wa bashshiril mu'minin Allah subhanahu ta'ala ya siffanta mu'minai yace at-ta'ibun sune masu tuba ana son ka tuba kafin ka shiga cikin watan Ramadan tuba kuma ta zama a tawbatun nasuh ba tubar mazuru ba ba kuma tubar dila ba sannan al'abidun masu yawan bauta ga Allah alhamidun masu yawan gode ma Allah as masu kuma yawan yin aji wannan a cikin maganganun malaman tafsiri as-siyaha aji السياحة نانا إيشي رضي الله عنها أترمت يا تبت الإسناد إن كنت تشي تشي سياه أمة محمد الصوم السياحة يا ومبودة إدو على ربشيكي على ربشي زمني أن أنت السياحة يا ومبودة إدو tourism to amma a shar'ance a luka alƙur'ani alƙur'ani ya ce a siyaha to yana nufin a sau azi to ka zama ka, kana fatan ka shiga cikin mutanen da ke da waɗannan siffofin arraki'una masu ruku'u ga Allah as-sajiduna masu sujada ga Allah al-amiruna bil ma'ruf masu umarni da abin da Allah ke so wannahuna 'anil munkari annahuna sannan masu hani game da abin Allah baya so wal hafizuna li hududillah kuma masu tsara dokokin Allah sai Allah ya ce masu waɗannan siffofin su ne mummunai to wa bashiril mu'mini kai musu bishara to ya zama niyyarka ka shiga cikin waɗannan bayan Allah na biyu annaka taqumu bi amalin la mathila lahu ka ji a ranka cewa za ka shiga kai wani aiki watan ramadanu zai baka dama ka shiga cikinsa ka aikata ibadar da ba ibadar da ta kaita a wajen lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alayka bis-sawmi fa innahu la idla lahu na hore ka da yin azumi azumi ba yi da tanka dukkan ibadu idan kai Allah na bada lada goma sai ya banya goma nan gida kaza gida kaza amma sai azumi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al-hadith yace illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi azumi ne kawai na Allah ne shi shi yasa malamai suke cewa azumi ai hakuri ne al-imam ibn al-qayyim rahimahullah a cikin littafin sa'udatu sabirin wa zakhiratu shakirin yana bayani akan hakuri sai ya ce fa in kana sabr an ash-shahwatayn ai shahwatayn al-farj wal fami sunniya sawman idan mutum yayi hakuri ya hana biyan buƙatar sha'awarta ta baki da kuma ta al'aura to wannan haƙurin nasa sunansa a sawmu azmi to da azumi da haƙuri sai Allah ya ce shi kaɗai ya san ladar da ya tanadan ma masu yin su a al-hadithul ya ce kullu amal ibn adam lahu illa as fa innahu li wa ana ajzi dukkan aikin da dan adam zai yi nashi amma banda azumi Allah ya ce nashi ne shi kuma shi yake sakawa a hakuri kuma sai ce innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab masu yin hakuri Allah na cika musu ladarsu ba tare da lissafi ba to azumi ba kamar ka ji a ranka haka na uku annaka taqumu bi amalin ittakhadha Allah thawabahu ka ji a ranka cewa Allah za ka yi wani aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ne ya tanadar maka ladar da za ka yi shi kada ya san irin ladan da zai baka na hudu an tukassira sayyi'atika kai fatan azumi ya kasance maka dalilin yaje maka kurakuranka domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace fitinin da za su rika samun dan adam ta sanadiyar matarsa ko ta sanadiyar ƴaƴansa har ya aikata wasu abubuwan da ba daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tukaffiru has-salatu was da sallah da azumi da zakka suna sa a yaje ma mutum waɗannan kurakuran da ya aikata to da azumi dalili ne na a yaje maka kurakuranka na biyar maghfiratu ma taqaddama min dhunubika ka samu gafartawa ta zunuban da suka gabata a gare ka na rayuwarka kai niyyar wannan a cikin ranka ya zama niyyar ka ita ce a gafarta maka zunubanka waɗanda suka gabata idan kai azumi dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka na shida an yashfa alaka siyamu yawmal qiyama azmi ya maka ceto ran lafiya da azumi da alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su ceto azumi zai ceci mai yin sa alqur'ani zai ceci mai karanta sa. ibadun da ka aikata ka kyautata su a duniya tun daga kabari za ka fara ganin sakamakonsu za su zo maka su haskaka maka kabarinka su zo maka a jaddada su a musu jiki su zama kamar ɗan adam su zo suna maka marhaban lale suna tarairayarka su zama maka lallashi a game da rabuwa da ɗan uwanka da kai a duniya to azumi na ciki sannan na bakwai ikhtilamu salatin laili salatul ikhtilamu salatin lahi wal mala'ikati alayka zaka samu salatin Allah da salatin mala'iku manzo Allah sai ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al-mutakabbirin da Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga masu yin sahur suwaye masu yin sahur masu azumi in ka tashi da daddare azumi za ka yi ba ka cika cikin ka da abinci ba sahur ka yi ba amma in ka tashi kai wannan ka ci abinci kuma sai a baka lada sannan kuma daidai lokacin da kake sahur din nan Allah da mala'ikunsa suna maka salati me salatin Allah da bawansa zikruhu fil mala'i a'la was sana'u alayhi Allah ya ambace ka a sama sannan kuma ya yabe ka sai Allah ya ce ma mala'ika Jibrilu da sauran mala'iku bawa na wane yana cikin masu yin sahur masu yin azumi ku yabe shi ni ma na yabe shi mutumin kirki irin wannan ne fa ubayyi aka sa'a masa cewa Allah ya ambace shi sai ya fashe da kuka saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san girman ambatan Allah a ce Allah ya ambace ka kuma ya yabe ka an ya ishi mutum alfahari ya ishe shi daraja ya ishe shi kima to azumi na wannan na takwas an yub'i laka sawmu minan nar azumi ya zama ya nisantar da kai daga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sawm junna ka junnati ahadikum min al-qital azmi garkuwa ne shi kamar yadda ɗayan ku yake sa garkuwa a wajen yaki sannan na tara as-sawm fi as yurifu as yawm al-atash azumi a dace ya zama cikin zafi za a yi shi yin azumi a cikin zafi to yana jawo Allah subhanahu wata'ala ya shayar da kai ruwa a ranar kishi ranar kishi ranar lahira kowa zai tashi da kishi ranar lahira waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai tseratar da su daga wannan kishin su ne waɗanda za su sha daga tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sha daga cikin tafkin sa la yazma'u ba'daha abadan daga wannan ba zai sake kishi ba to daga cikin abin da zai jawo a shayar da kai tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai yin aji a lokacin zafi na goma shine al-ghanimatul barida as-sawm fi shita kai niyya a ranka in kuma an yi sa'a za a yi azumi cikin sanyi sai manzon sai ya ce ma azumi cikin sanyi al-ghanimatul barida ganima ce mai sanyi wadda ba rigima a cikin ta ai ganima sai an yi yaki yake sabunta to al-ghanimatul barida ganima mai sanyi mai daɗi wadda ba shan wahala ita ce a yi azumi a lokacin da ake sanyi gayi ne ba yi da tsawo sannan kuma ga babu rana ba za a jiki shi ba na goma sha ɗaya an tadkhula yawmal qiyamati min ar-rayyan ka shiga daga kofa ar-rayyan manzo Allah sama ya faɗa mana cewa aljanna tana da kofofi guda takwas a cikin kofofin aljanna akwai wanda aka ware ta babu sa'ini al-musamma bir-rayyani kofar masu aji. sunan wannan kofa ar-rayyanu ba waɗanda za su shiga cikin wannan kofa sai masu aji. an keɓance ta ne kaɗai ga waɗanda take azumi kuma azumin gaskiya goma sha biyu idan mitta wa anta sa'imun dakhalta aljannata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa idan mutum ya mutu yana azumi to kai tsaye aljanna zai tafi daga cikin alamatu husnul khatima alamar mutum ya cika da kyau ya kasance ya mutu kuma a ranar yana azumi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ma sayyiduna Uthman ibn Affan waɗannan darajojin sayyiduna Uthman ibn Affan kashe shi aka yi a zalunci sannan daidai lokacin da yake karanta alkur'ani sannan daidai lokacin yana aji Allah ya zaɓe shi ya ba shi waɗannan darajojin ya ba shi waɗannan kimomin bayan ya ba shi daraja a duniya kuma ya girmama shi a ranar mutuwarsa domin ya girmama shi a lahira to mutum ya mutu yana tsakiyar azumi wannan yana wajabta ba mutum shiga aljanna na goma sha uku an tabtalima da'wata allati la turad ka dace da addu'ar da ba a kin amsa ta mai azumi yana da addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mai azumi idan yayi addu'a Allah subhanahu wataala yana karban addu'arsa kamar yankan wuka ne sannan na goma sha hudu an ta kuna min al'abara manzon Allah ta sama ya siffanta masu azumi cewa su na kasancewa tare da al'abara al'abara bayan Allah masu biyayya masu tsarkake zuciya waɗanda ba su saba ma Allah su ne ake ce musu al'abara da goma sha biyar al-husulu alal farhatayn samun farin ciki guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lis-sa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi wa farhatun inda yalqa rabba au indama yalqa rabba mai azumi yana da farin ciki bi farin cikin farko lokacin da zai buɗe baki ka gama azumi lafiya an ka maka ruwa ko dalilin ko wani abu mai sanyi in an yi zafi in ka sha wannan abin za ka ji zuciyarka wani sanyi ya zo a gare ka to wannan farin ciki sannan kuma kana da farin ciki inda liqa'ika rabbaka a lokacin da ka gamu da ubangijinka eh, indama talqa rabbaka ce lokacin da zaka haɗu da ubangijinka kana da farin ciki alfarhatul kubra ce farin ciki da yafi kowane farin ciki girma na goma sha shida an ya kuna hudufu famika atyaba min inda Allah min miski ka samu dama ka warin bakin ka ya kasance a wurin Allah ya fi almiski kanshi bashi da bakin mai azumi yake yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi kanshi a wurin Allah fiye da kowane turare almiski ka ɗauki duk turaren da ka san yana da kima yana da daraja yana da kanshi a wajenka sai ka kwatanta shi da shi to bashi da bakinka ke yi saboda ka daɗe baka ci abu ba ka daɗe baka sa ruwa a bakinka ba to wannan kanshi ne a wurin Allah ta'ala na goma sha bakwai iqtinamu lailatul qadr a cikin watan ramadan kai ake samun lailatul qadr niyyar ka ta azumi niyyar ka ta kaiwa ramadan ta kasance kai fatan samun lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr wannan daren ya fi jarare guda dubu daya daraja da kima a wurin Allah ta'ala shi yasa abin ban mamaki ne wani ya zo ya ɗauko wani dare yana kamanta shi da lailatul qadr kamar yadda mafi yawancin yan bid'a suke sai su ɗauko daren da aka yi ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-lailatul mukhtalafu fiha dare ne da aka yi sabani a kansa ba wanda zai jazami ya ce tabbas ga dare an kaza ga watan kaza aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam amma lailatul qadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taharru lailatul qadri fil ashhur al-awakhir min ramadan a goman ƙarshe ake samun lailatul qadr to kai fatan samun lailatul qadr da azumin ka a cikin wannan wata mai albarka na ramadan niyyarka ta goma sha takwas an tuktaba min alqaniti a rubuta ka daga cikin masu da'a ga Allah alqanitin alqanituna sune masu biyayya ga Allah masu da'a ga Allah manzon Allah sallallahu ya ce masu azumi suna cikin alqaniti niyyarka ka ta sha tara kamar yadda malam ya yi istinbati sai an tuktaba ma'a na wa shuhada a rubuta ka tare da siddiqai tare da shuhada mutumin da ya yi azumi irin azumin da shari'ar musulunci take so to za a yi tashi ranar lahira ma'a na wa shuhada tare da siddiqan Allah tare da shahidai sannan na ashirin an tufi a darajatuka fil janna a ɗaukaka matsayinka a aljanna masu azumi matsayinsu aljanna babba ne mai daraja ne wannan matsayin kamar yadda ya tabbata a hadisi sai na ashirin da ɗaya na ƙarshe malin ya ce hadiyatul linnisa wannan kyauta ce ga mata su kadai manzan da su mai keɓance mata yace ce idan sallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها إذا صلت المرأة خمسها إذا ما تتسلى تسلوا لي بلادي وصامت شهرها سنن تأذن شوة تشين رمضان سنن وأطاعت زوجها سنن كيما مجن تبيية ودخلت جنة ربها ذات شقاء الجنة أبنجتها تاما شقاء إيه تبار ما فيه كله sai dai bata mutu in dai waɗannan abubuwa to yan uwa duka azumin da ake buƙatar mu yi shine ba kawai mujarradin kama baki daga ci ko barin sha ko kama al'aura shikenan ba a'a dole kuma mu azumi na gulma mu azumi na cin naman mutane mu azumi na ƙarya mu azumi na annanimanci hada fada da gundugudu mu azumi na qilun wa qalun an ce ka ce ni azumi game da wannan shine shauki Allah ya gafarta masa yake cewa ya muji sha ya mujima sawm fi shahr al-karim sum'an al-ghibati yawman wan ce ya wanda yake lizumtar yin azumi a wata mai daraja wata ramadanu yace me zai hana ka zaɓo ta rana ɗaya kuma kai azumin gulma da hada fada kai azumin waɗannan mana kakkai kai azumin ƙarya kada kai azumi kada kai kada kai ƙarya ka kama bakinka daga ƙarya shi yasa irin su al-Imam Ibn Hazm al-Zahir Allah ya ji kansa yake ganin cewa mutumin da yake ƙarya ko yake gulma ko yake hada fada al'ali yana azumi yace wannan na cikin nawafidus sawmi yana cin abin da ke bata azumi duk da dai mafi yawancin malamai sun saba masa akan wannan fahimtar ta Allah ya ji kansa amma a sani cewa mutumin da ke azumi amma bai bar saban Allah ba bai bar gulmace gulmace da karyace karyace ba da cin naman mutane da hada fada to ranar lahira fa zai zo ya gane bai yi azumi ba domin za a kwace ladarsa ta azumin a ba waɗanda ya yi ma waɗannan abubuwa so daga muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata ramadanu muna masu lafiya kuma muna masu imani kuma muna cikin musulunci اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وانا أدعو أدعك أن قوتك أنت أن قوتك متن ييتك اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام بانا لبن فيك غني da idanka ba a'a in an baka labari an ga wata sarkin musulmi ya ce an ga wata ku sai wannan addu'a abu na farko kenan da ake bukatar kai a matsayin ka na musulmi mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kai niyyar yin azumi niyyar ka ta zama da ta zama waɗannan abubuwan guda 21 da aka ambata yanzu ka da yin azumi ya zama cikin waɗannan sannan kuma yau rana ce da ba ta buɗe ba so da shi za a ji alaran ba bai jawo baki ba za mu an buɗe karatu yau sai Allah kai mu gobe sai kuma a fara tafsiri insha Allah to daga yau mun gabatar eh, a zo magana daidaita lokaci zuwa gobe zai zama an samu daidaitaccen lokaci lokaci karfe nawa mai ɗauka zai bada sannan kuma lokaci na minti nawa za a yi tambayoyi sai ya zama duka an sanar an miko takarda kafin wannan lokacin domin a tsaya akan lokaci kowa ya tafi gida lani lafiya sannan kuma bayan haka kamar yadda muka saba yi manhajiyar mu a tafsirin za mu iya kabbatin kokarin mu a matsayin mu na almajirai mu kalli sauran tafsirai da malamai suka rubuta tafsiran alkur'ani yawa gare su Allah ya yawaita cikin Allah madaukakin sarki ya hana aima wani littafi hidima kamar yadda aka yi ma alkur'ani idan za a ce a tara maka littafan da aka rubuta su wanda suke da alaka da alqur'ani mai girma ba za ka yi kirga su to za mu iya kabbatin gumi wajen kawo maganganun malamai a cikin tafsir sannan kuma za mu yi kokarin tsayawa mu istinbati na hukunce-hukunce na aƙida hukunce-hukunce na fiqh hukunce-hukunce na mu'amala hukunce-hukunce na ɗabi'u wanda suke da alaƙa da aya shi yasa sai a yi haƙuri watakila abun namu kamar yadda muka saba ba zai rika yin sauri ba sai mu yi haƙuri da haka ana so ne ya zama ƙur'anin daidai gwaggwado an ba su haƙƙin idan aya ɗaya muka samu muka karanta sai mu gode ma Allah in ma ba ta gamu ba a ranar muka bi ta da gobe muka ji ta ma jibi to ba in ma aya ɗaya muka samu muka yi tafsiri a wannan watan gabaki ɗaya da za a shiga aka yi ƙoƙarin fahimtar wannan ayar kuma aka yi ƙoƙarin aiwatar da saƙon da ayar ta ƙunsa to an ci riba ba mu jarrudin kawai a karanta aya war war war a wuce akwai ɗaya daga cikin malamai cewa sani ne da alƙur'ani kawai kamar ana karanta alƙur'ani shi ke nan wa min ayatin في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مورهون sai a karanta aya ga aya shi ke nan kawai sai a kau da kai a tsaya a yi wikfa wikfa ta dabburiya a tsaya a yi tadabburin alƙur'ani a fahimci abin da alƙur'ani yake isarwa zuwa gare mu magabata na mare sukan ɗauki aya ɗaya da daddare su ya ne nana ta su ta lalata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya taba daukan wani yanki na wata aya a cikin suratul ma'ida ya ta maimaita ta har asuba ta yi in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim ko ya ta nanata wannan yanki baya bace cikakkiya ko ya ta nanata ta ta nanata ta har asuba ce yana tadabbur yana kaiwa yana komowa yana ganin saƙon da ayar ta kunsa daga ba daidai bane kai mu ɗauka cewa ai karanta aya shikenan ai dariya ai wasa shikenan ana karanta alkur'ani ana dariya ana wasa majalisin tatsuniya majalisin labari majalisin wasa ba majalisin alkur'ani bane wannan ka ɗauko alkur'ani kana wasa masu saurare suna wasa shi ke nan mala'iku suna ta yi ba ku da kunya ba ku da kunya ana ta da sunan ku a matsayin marasa kunya ku kuma kuna ta jin daɗi saboda za mu tafi a hankali kamar yadda muka saba da izinin Allah ta'ala hakan haka za mu tafi saboda haka manhajinmu bayan mun yi tafsirin aya to za a ba da dama a yi tambaya masu rubutawa suna da damar su rubuta sannan kuma yau an karanta ma masu tambayoyin takadda gobe kuma sai a ba masu yi baka da baka dama su kuma su tambayar su in kuma ba su sai a sake ba masu takadda dama a karanta takaddun su domin takaddun wani zubin sukan mana yawa ba mu samu dama karanta su ba ina ganin za mu tsaya a nan ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe ana yin sallah karfe nawa ne alaga mana kudu tsora minti biyar ake yin sallar la'asar ana ake tsaye da sallar la'asar ina ganin sai mu sa karfe nawa kenan kudu da minti goma to shi kenan mun yi tufaki haka in kuma lokaci ya canza to za mu canza eh, in lokacin sallah ya canza za mu canza amma dai a yanzu daga gobe insha Allah ta'ala za mu fara karatu karfe hudu da minti goma a nan sannan kuma mu tashi karfe hudu karfe biyar da minti goma muna da awa ɗaya kenan cif insha Allah ta'ala saboda haka Allah kai kowa gida lafiya sannan kuma an yi umarni da cewa a kafa wani asusu na marayu haka ji aka faɗi liman ya faɗa ya ce sako ne na shugaba cewa a kafa asusu na kula da marayu marayun nan ƴaƴanmu bai kamata a ce a cikin al'umma ta musulunci wani ya ji shi maraya ba ne abinda nake nufi har ya fahimci cewa bai da baba ta yaya zai fahimci bai da baba shine sauran iyaye sun yi shakula ta ɓangaro game da al'amarinsa la iliminsa wala lafiyarsa wala tufafinsa wala abincinsa wala tarbiyyarsa ana buƙatar al'umma ta musulunci ta zama ta ba marayu muhimmanci ku duba hotsayin da manzali sama ya ba mai kula da maraya ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini wa ashara bis sabbabati wal wusta wa farraja bainahu manzon sun ce shi da wanda yake kula da maraya kamar haka sai eh, haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fika a aljanna baka isa ka kai matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda baka isa ka kai matsayin sa ba a duniya to haka aljanna amma za ka yi makwabtaka da shi za ka yi makwabtaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kula da maraya ka dauki nauyinsa sannan fa Allah zargin waɗanda ba su kula da maraya yi ce falaqta hamal aqabata وما أدراك ما العقبة تتفق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة فنقطع ما العقبة وين يتاب ذات الله وأن من تراكن لأك تابا نفاء وشين فلقت العقبة me ya samu mutane ne ana ta musu bayani ga wasu kira kunan in ba a tsallake su ba wuta za a afka me yasa ba za su tsallake su ba shi Allah ce ma za ka mal akabatu me ya sanar da kai waɗannan kirakun da aka kafa masu kifar da waɗanda suka hausu suka kasa tsallake su cikin wuta shi Allah ce fakku ba abu na farko da za ka yi ka tsallake wannan ne fakku raqab ka ga wani a lokacin da ake sai ake bauta ka yanto shi daga bautar ka yanta shi dan Allah in ba kai wannan ba ba bayi yanzu ko au it'amun fi yawmin fi masqaba ko kuma ka ciyar a wata rana da ake cikin yunwa wa za ka ciyar ya ci man za maƙarafa ce ka ciyar da maraya wanda ke da dangantaka da kai Maƙaraba nan ba ana nufin danginka ba Maƙaraba biniya kusanci na addini aw miskinan za matraba ko kuma miskini wanda ya kasance abokin jirbaya bai da shi ƙasa jikinsa jiddatti kaga maraya ke sai kama raya a cikin al'ummar musulunci bai halatta a bashi a ce ba a kula da shi so da haka za a yi a cikin bayanan da su malam za su yi na san na nau'ukan bayanai da za su na budewa za su sa ki da hadda wannan asusu kuma su zaban masa rana daga cikin kwanakin da za a nemi taimako a wannan masallaci domin in fa an yi fa ba an ce za a kai wani waje ba ne a za a kula da waye da waye maraya waye cancanta a taimaka masa ga sallah za ta zo in aka samu ko da mutum biyu mutum uku aka yi makayan sallah an yi so da cikin abin da za mu kula da shi har wannan insha Allah ta'ala saboda Allah ya mana jagoranci ya tsare mu ya ba mu ikhlasi ya ba mu mutaba'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare mu daga tagaladiya ya sa mu aiki da abin da muke ji kuma ya albarka a cikin rayuwar mu kuma ya makasan mu albarka ya kare ta daga fitinu ya kare ta daga musibu ya kare ta daga bala'o'i ya kare ta kare ta daga yakoka bala'o'in da suke fuskantar kasar nan musamman wannan yanki namu na arewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala muna tawassuli da ayyukan mu kyawawa da kuma sunayenka madaukaka da siffofinka muna tawassuli ya Allah madaukakin sarki ka tawar da bitina a wannan kasa ta yan uwanmu da suke kasar Masar kuma da suka shiga cikin yanayi na tashin hankali da fitina kuma Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su Allah madaukakin sarki ya ba mai gaskiya gaskiya a cikin su wanda kuma wanda bai da gaskiya wanda bai san musulunci ya ci gaba Allah ya tuna mishi asiri الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم نعم لما ناجي تامن شكا